Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin takaitaccen tarihin Sarki Mansa Musa daga tashar Tarihin Hausa TV tare da Abubakar Lawan Sani sai ku biyo mu don jin cikakken tarihin da muke ɗauke da shi. An taɓa yin wani sarki a masarautar Mendin Niyani da ke cikin ƙasar Mali a yanzu mai suna Mansa Musa wanda aka fi sani da Musa Kaita. Wannan sarki ya faro mulkinsa ne a garin Niyani a ƙarni na goma sha uku. Kafar sadarwar yanar gizo-gizo ta celebritynetwork.com ta bayyana Mansa Musa a matsayin attajiri na ɗaya a faɗin duniya wanda ba a taɓa samun kamarsa ba. domin ta kimanta cewa arzikinsa ya tasamma darajar dalar amurka dala biliyan 400 attajiri na ɗaya a duniya wato Bill yana da arzikin dala biliyan saba'in da tara ne kacal a wannan lokacin. Hawan mulkin Mansa Musa Mansa Musa ya sami damar hayewa kan karagar mulkin garin Niyani ba tare da zubar da jini ba. Domin kuwa a lokacin sarki Abubakar Kaita na biyu ya yi niyyar zuwa ƙasar Saudiya aikin hajji. sai ya danka amanar gari a hannun wazirinsa wato mansa musa an ce bayan sarki abubakar ya kammala aikin hajjinsa sai kuma ya shagaltu da son ganin ƙarshen tekun maliya don haka sai ya bige da binta a haka har aka daina jin ɗuriyarsa daga nan ne kuma sai mansa musa ya zamo cikakken sarki mai iko na garin niyani har ma wani masanin tarihi ɗan ƙasar misra mai suna al'umari ya rawaito mansa musa yana cewa sarkin da na gada bai amince da cewa sanin ƙarshen tekun maliya ba abu ba ne mai wuyuwa ba don haka ba shi da wani buri sama da wannan shi ne ma ya sa aka shirya masa jiragen ruwa guda ɗari biyu wasu jiragen aka cika su da sadaukai wasu kuma aka cika su da ruwa da abincin da zai ishe su na tsawon shekaru da kuma gwalagwalai sannan ya umarci jagoran jiragen da cewa su yi ta tafiya babu juyowa har sai sun tarar da ƙarshen tekun maliya ko kuma har lokacin da ruwansu da abin bukatarsu zai ƙare a haka aka daina jin ɗuriyarsu har tsawon lokaci a ƙarshe jirgi ɗaya ne kurum ne ya dawo da sarki ya tambayi jagoran jirgin inda ragowar tawagar take sai yake cewa cewa ya shugabana ka sani cewa jirginmu ne a baya ka sani cewa jirginmu ne a baya kuma mun yi tafiya doguwa a cikin teku har sai da muka tarar da wani doro na ruwa wanda duk jirage suka shige cikinsa suka nutse namu ne kaɗai muka yi nasarar jiyowa da baya ba tare da mun nutse ba amma duk da haka sai sarki abubakar ya ƙi amincewa inda ya sake shirya jiragen ruwa guda dubu biyu ya shiga ciki da mutanensa jirage dubu kuma aka tamfaye su da abinci da ruwa da tulin dukiya sannan ya aiko min da wasiyar rikon gari sannan ya aiko min da wasiyar rukon gari shi kuma ya umarci tafiya a kan tekun maliya don ganin ƙarshen ƙarshenta abinda har yanzu ba mu sake jin ɗuriyarsa ba bayan mulki ya tabbatu a hannun mansa musa sai ya dukufa wajen faɗaɗa kafofin samun arzikin gwamnatinsa a wancan lokacin gishiri da zinare su ne manyan abubuwan da suke takama da shi su ne kuma abubuwan da ya nema haikan mansa musa mutum ne mai son addini da ilmomi. don haka da hawan mulkinsa ya fara yi wa musulunci hidima ya fara ƙoƙarin tara masana kuma a gwamnatinsa an ce shi ne sarkin da duk juma'a yake sanyawa a gina masallaci don haka kafin mutuwarsa sai da ya gina masallatai masu ɗumbin yawa a shekarar alif a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu ne sarkin niyani mai martaba mansa musa ya yi haramar tafiya aikin hajji lamarin da ya ajiye tarihi a ɗaukacin duniya a wannan lokacin sai da ya shirya runduna gagaruma mai ɗauke da sadaukai dubu sittin a ciki har da bayi dubu goma sha biyu kowannensu yana bisa doki yana riƙe kuma da sundukai na zinare guda hudu sannan aka shirya raƙuma guda ɗari biyu aka ɗora mangaloli masu cike da sundukan gwalagwalai daga guda dubu talatin zuwa har dubu biyar a kan hanyarsa kuma duk garin da ya je ba shi da abin kyautatawa sai gwalagwalai sai da ya raba gwalagwalai kamar ya yi babu adadi sai da ya raba gwalagwalai kamar ya yi babu adadi wannan ne ya sa sai da gwal ya zamo abin banza mara kadari a lokacin saboda yawaitarsa a wannan yanki an ce da sarki masa musa ya fahimci yadda lamarin ya ɓaci a kan hanyarsa ta dawowa niyani bayan ya kammala aikin haji ya biyo ta birnin cairo na misra ya haɗu da sarkin garin sultan al-nasiri muhammad a watan yulin shekarar 1324 sannan ya nemi rancen gwal daga attajiran garin akan farashi mafi daraja wannan ya sa duk wani mai gwal ya rinka rike ya dinga rike-riken miƙa nashi ga Mansa Musa. Wannan ya sa duk wani mai gwal ya ringa rige-rigen miƙa nashi ga Mansa Musa. Kafin wani lokaci sai gashi gwal ya yi ƙaranci, farashinsa kuma ya hau. An ce har abada ba za a mance da shi ba akan haka, domin shi ne mutum ɗaya tilo da ya ɗauki matakin gyara tattalin arzikin wani yanki na duniya kuma ya ci nasara cikin lokaci ƙanƙani. Mansa Musa na kusa da isa garinsa ne aka labarta masa. Mansa Musa na kusa da isa garinsa ne aka labarta masa cewa jagoran sojojinsa mai suna Sagmandir ya samu nasarar cinye garin Gawo na daular songhai da yaƙi don haka saboda murna sai biya ta garin a nan ne kuma ya samu tarba gagaruma mutan garin suka yi gangamo cikin annishuwa da murnar zuwansa shi ne ma aka kawo masa 'ya'yan sarkin garin guda biyu a matsayin fursunonin yaƙi daga baya tafi niyani da su ya sa aka koyar da su ilimin addini a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari uku da talatin ne kuma aka ce sarki masa musa ya cinye garin tumbuktu da yaƙi shi ne fa ya haɗe garin gawo da tumbuktu da masarautarsa ya sa aka gina ganuwa gagaruma da dutse aka zagaye garin tumbuktu aka kuma jibge tulin dakaru domin samar da tsaro tarihi ya tabbatar da cewa a lokacin mulkin mansa musa ne tumbuktu ta kai matsayin da ta kai domin sai da Timbuktu ta zamo cibiyar kasuwanci da al'adu ta Afirka inda ake zuwa daga sassan duniya domin yin kasuwanci. Sai dai kuma garin ya zamo ɗaya daga cikin ƙasaitattun birane na duniya a wannan lokacin domin sarki Mansa Musa ya aika domin sarki Mansa aikawa ya kairo da Andalus aka zo masa da magina. ya ba su kwangilar yin hamshakan gine-gine na zamani a garin a ciki har da ginin wani masallaci mai tarihi wanda ake wa lakabi da masallacin jingobar sannan shi ne ya ƙarfafa jami'ar sankore ya gina wasu jami'o'in a jenne da sego ya kuma wadata su da manyan malamai masu karantar da ilimin falsafa kimiyya lissafi likitanci sararin samaniya da dai sauransu an ce mansa musa ya shafe shekaru 25 a kan gadon sarauta wasu sun ce ya mutu ne a shekarar 1332 ibn khaldun kuma ya yi musu a kan haka inda ya ce mansa musa yana raye har zuwa shekarar 1337 lokacin da wani sarki ya kame garin Telemencin da ke ƙasar Algeria a halin yanzu. Domin sai da Mansa Musa ya tura jakadan sa ga sarkin don taya shi murnar nasarar da ya samu. Masanin tarihi kuwa Ibn Batuta wanda ya rayu shekaru kusan saba'in bayan mutuwar Mansa Musa ya ba da labarin girman masarautar Mansan. inda ya ce masarautar na da tsananin faɗi ta yadda sai mutum ya shafe tafiyar watanni hudu daga farkonta ta yamma sannan zai iya isa ƙarshenta a kudu bayan rasuwan masa musa dansa magan musa ne ya gaje shi wannan shine takaitaccen tarihin babban attajiri wanda duniya za ta daɗe tana tunawa da shi wato mansa musa a madadin wanda suka taimaka wajen shirin ya iso gare ku ni abubakar lawan sani nake cewa ku kasance da tashar tarihin hausa tv domin samun wasu tarihi da suka faru a kowace rana kuma don allah muna sanar da ku kada ka manta ku taimaka ku yi mana subscribe mun gode